Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana na musulunci a duk inda kuke a cikin fadin duniya ina muku fatan alkhairi kuma ina mana maraba da shigowa cikin wannan wata mai albarka wato watan Ramadana na shekara ta 2023 da fatan Allah ubangiji yanda ya nuna mana wannan rana lafiya Allah ubangiji ya amshi dukkan ibadunmu Allah ya sa mu ibada karbabbiya ina mana fatan alkhairi tare da dukkan fatan alkhairi ga dukkan yan uwan musulmai a inda suke a fadin duniya Ramadan Mubarak sannan akwai wani abu guda ɗaya da zan yi magana akan shi allah ubangiji ka ga zuciyata kuma ka dubi zuciyata allah ubangiji idan mutane sun san zahiri ba su san ne ba allah ka dubi zuciyata ka dubi kyakkyawar ne da take cikin zuciyata ya ubangiji allah duk wani mutum da ya fito ya zage ni a baya ko ya ci min mutunci walau wanda suka yi bidiyo suka zage ni walau wanda suka yi comment section ko kuma waɗanda ma suka zauna a wani waje daban wanda bana wajen ban ji labari ba suka zage ni Allah na musu Allah ya isa da ubangiji na janye wannan Allah ya isar na musu na yafe musu da fatan Allah ka gafarta mini nima dukkan na, Allah su ma ka yafe musu dukkan zunubansu Allah ka zama masu shirya a gare su sannan kuma ina mai jan hankali a gare ku masu yin irin wannan abu wani ma zai zo ya samu ana zagi ne ko kuma ya ga an yi bidiyo an yi zagi bai san ma akan me aka yi ba shi ma ya zo ya dora nashi akai hakika wannan abin da muke kuskure ne babba tabbas kamar yadda ne Allah isa din idan fa na ce ban yafe ba da gaske Allah baya yafa hakkin wani akan wani matukar an zalunce ni din ko kuma an zage ni ban je ban gani ba hakika idan ban ce na yafe ba Allah ba zai yafe ba so yan uwa mu kiyaye bakin mu mu guji abin da zai zo ya zama mun tafi lahira da hakkin wani akan mu ba ma fata Allah ubangiji ya tsare mu da tafiya da hakkin kowa zuwa gare shi sannan kuma masu yi wa mutum mummunan fata ko mummunan alkaba'i fa mu sani duk wanda ya dan wani fata na gari tamkar kansa yiwa idan kai ma kanka fata kai ma wani fata na gari kanka kaiwa idan kai wa dan wani fata na gari ka kaiwa idan kai ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fata na gari kanka kaiwa haka zalika idan kuma aka san haka kai wallahi tamkar kanka kaiwa shi fa irin waɗannan mugayen alkaba'i ko kuma menene wallahi tallahi suna zuwa su dawo ga wanda yayi saboda in fatan alkhairi kai naga kaiwa in kai fatan sharri kuma naga kaiwa to menene amfanin ka zagi dan wani ko ka ci mutuncin dan wani ko kuma ka kira dan wani da mugun suna ko kuma ka ma dan wani mummunan fata wa shagari ya zo ya faru akan dan ga ba haka za a so ba ba haka ake fata ba to hakika bana so silata haƙƙi ya kama kowa ko kuma ya kama dan kowa bana fatan haka tun daga san da ne wannan Allah ya isa hakuri ya kamata a ce na yi amma da yake kuma kun san zuciya da yadda take wani sa idan mutum ya hasala sai ya zo yana ganin irin wannan abin shine solution a wajen shi wanda kuma manzala sallallahu alaihi wasallam haƙuri ya koyar da mu da yafiya saboda mu ma kullum bayi ne masu laifi babu ran da gari zai da ba za mu saba ubangijinmu ba so muna fatan Allah ubangiji ya gafarta mana baki ɗaya Allah ya gafarta muku zunuban ku baki ɗaya dukkan musulmai na duniya a duk inda suke a faɗin duniya ya ubangiji Allah wannan abu da nayi bana fatan sakayya a wajen kowa ko kuma wani abu a wajen kowa sai a wajen ka Allah ka dubi zuciyata ka dubi kyakkyawar niyya da ne da ne yafiya akan wannan abu da aka min Allah ubangiji ni ma ka yafe min nawa zunuba Allah kuma ka sa mu ibada karɓaɓɓiya Allah ubangiji ya tsare ku ya tsare muku zuri'ar ku a duk inda suke ya tsare ku ya tsare mana iyayen mu Allah ya kara musu lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ya kare su da lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ka gafarta musu Allah ubangiji ka sanya makwancin su Allah ubangiji ka sada mu da su aljanna firdausi Allah ka sada mu da babban masoyin mu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam. duka duka da wannan nake cewa ina mana fatan alkhairi Ramadan Mubarak taku Aisha Humaira Allah ya saka da alkhairi